Sashen Hausa ne na murya Amurka yake magana daga nan gidan rediyon murya Amurka kamar yadda aka saba sauraron mu a shirinmu na yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta Facebook live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Talata 29 ga watan Agustan shekarar 2017 za mu yi magana ne akan sabon tsarin mafi karancin makin da ake bukata wajen shiga jami'o'in Najeriya bayan an rubuta jarabawar eh, share fagen shigarsu ta jam. the university polytechnic college education provost rectors and dc duk kuma registrar su suka haɗu suka ce abin da ya dace a yi a nigeria yanzu hmm. ne a mai da makarantar nan makarantar suna karfin yin admission a mayar ma makarantar karfin su wasu suka kawo 200 wasu kawo 190 wasu 180 har aka kai har da last one suna aka samu 120 Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukan Facebook da Twitter, za mu sa a yi fashin baki akan shin wannan tsarin na akalla maki 120 kafin shiga jami'a a Najeriya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? To yanzu kan bari mu fara da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter domin mu ji shin yaya kuke kallon wannan lamari na maganar rage makin shiga jami'o'i a Najeriya? Sakon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe hakika batun rage yawan maki da jam suka yi gaskiya yayi daidai ta wannan hanyar ɗalibai da dama za su samu damar shiga jami'o'i ba tare da wata matsala ba ku tashi lafiya sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce salam yau da gobe ni a gani na yin hakan ba daidai ba ne domin jami'o'in ƙasar nan ba su da gurbin da za su bai waɗannan taron ɗaliban masu maki ɗari da 120 zuwa sama na gode ku tashi lafiya sai kuma dauda hudu guru ya ce tabbas hukumar jam ta cancanci yabo ganin yadda ta rage yawan maki na neman gurbin shiga jami'a wannan ya nuna cewa da gaske ana son yara su yi karatu sai mai turare mai turare gwada ba ya ce yau da gobe a gaskiya rage wannan maki na jam a gani na bai kamata ba domin wannan zai taimaka wa ɗalibai sa sakaci ga gurin karatu a gani na ya dace a ƙara adadin makin ba ragewa ba ɗalibai za su fi mai da hankali sosai wajen karatu sai rabe salisu muhammad daura ya ce salam yau da gobe rage yawan makin da hukumar jam ta yi yayi daidai sai dai matsalar da ta ce kowace jami'a za ta iya ƙara makinta kunga kuwa ana nan yar gidan jiya kowace jami'a za ta tsara makin da take bukata to sai kuma muhammad sule gari rijiya ya ce hmm, yau da gobe ni ban ga amfanin rubuta jarrabawar jam ba ma kwata-kwata saboda ko da mutum ya ci maki 300 ne in dai ba shi da uwa a gindin murhu to ba zai samu damar shiga jami'a ba a najeriya sai ishaku dauda ya ce yau da gobe a gaskiya mun ji daɗin rage makin da aka yi daga 180 zuwa 120 don a yankinmu yawancin waɗanda suka rubuta jam ba su ci ba sakamakon yawan makin ɗin da ake nema Na gode a tashi lafiya. Sai Abubakar abubuwa kankara ya ce yau da gobe hakika mun ji daɗin rago makin da hukumar shirya jarabawar share fagen shiga jami'a da kwalejojin ilimi da fasaha ta yi wato jam akan maki 120 domin kuwa hakan zai taimaka kwarai wajen baiwa ɗaliban da suka yi wannan damar shiga jami'a. To sai kuma baban gida A Jingi Sebore ya ce, Yau da gobe batun rage maki na shiga jami'a ya yi daidai saboda hakan ne muke jira tun da dadewa mu Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Sai kuma Zaharaddini hayya Shamsu ya ce asalamu alaikum ni kam na ji daɗi sosai na kuma gode wa Allah akan wannan lamari da har da har mun fidda rai da shiga jami'a amma gashi muna sahun gaba da yarda Allah Allah ƙara wa Baba Buhari lafiya. Sai Comrade Adamu jimba Almadarawi Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe hakika na yi farin ciki sosai kuma na yi na'am da rage yawan makin da ake bukata na shiga jami'a. to da yake ra'ayi riga shi ko wannan bello buhari madaka ya ce ni manomi ne babu ruwana da makaranta balle ma har na samu mai jam ko kuma yi ku tashi lafiya <laughs> to to banda abin shi ai ilimi shine garkuwar dan adam kuma shine tushen komai domin kuwa maryam ina ga da mai noma da fatanya da wanda ya hau irin tarakta yake noma ai ina ga zamani ya shigo da karatu ko mm. eh, eh. za a yin da kyau mm. eh, yayi ta a big time ta bakin gayu <laughs> sosai aiki Allah taimaka taimaka. Amin. Ilimi dai kowa haka ne. Hmm. Sai Hassan na husaini Muhammad ya ce yau da gobe hakika rage makin da ake bukata na shiga jami'a a gaskiya abin ya ne saboda wallahi ko ni abin ya bani yana bani tsoro saboda yadda jam ke da sarkakiya amma yanzu zan iya cewa san barka amma sai dai da amma sai dai a hakan ma akwai jan aiki saboda ina da friends da dama waɗanda suke ce mun su fa banda ba sa ganin jam na da maki da yawa to ah, Mm. Eh. wato to da ba ruwansa da eh. jajircewa eh, na ah. zuwa makaranta don haka kenan akwai irin ina sai ina sanya gwada cewa akwai wanda su da saboda mm. makin da ke da yawa shi yasa suke karatu amma yanzu da an rage kila ba za a dinga karatu ba abin da yake sanya ya nuna to yana cikin ya kwantar da hankali shi yana cikin tambayar da ne shi kakakin hukumar jam zai ji ansa an jima kaɗan sai Ahmad Abdulrahman Aliyu ya ce rage maki ba shine mafita ba shin jami'o'in kasar za su iya daukar ya ce rage maki ba shine mafita ba a duba yawan ɗaliban da suke da maki 120 zuwa sama shin jami'o'in ƙasar za su iya ɗaukar su ko kaso ɗaya cikin biyar ba za su iya ɗauka ba kuma ba post ume kuma ba post ume to ya hmm. za a yi da ragowar to sai kuma mu je ga shehu adamu rijau inda ya ce rage yawan makin da ake bukata domin shiga jami'a da hukumar jam ta yi za mu iya cewa hakan ya yi daidai sai dai kuma hakan ba zai iya sawa wasu ɗaliban su eh, zai iya sa wasu ɗalibai su sakankance bisa tunanin cewa za su ci bilis. <laughs> sai ɗahiru ba da masu bilkacuwa ya ce eh, batun rage makin na jarabawan jam abu ne da ke da ke da tsari lura da yadda wasu ɗaliban da kan ci jam ɗin sun je makarantar zaka gane cin jarabawan jam ɗin dodorido ne Mm. Canza manhajar ilimi shine abin yi ba cece ku ce ba tsakanin gwamnati da malaman jami'a. Allah ya sa a fahimci juna tsakanin malamai da hukumomi domin su ma yaran talakawa su samu wani abu. Amin. Mm. Mm. sai Isa Suleiman ya ce batun rage points na jam abin nan da Hausawa ne ke cewa baya ba zani. don kuwa jami'o'i na bijire wannan umarni ta hanyar dagewa a kan tsohon tsarin makin 180. Sai kuma Hauwa matar Shehu Sabo ta ce asalamu alaikum yau da gobe karatu dai a yau ya zama sai mai gata da uwa a gindin murhu musamman ma a ƙasa ta Najeriya. Jamb kuma sai mai gata ake bawa amma ana ci amma dai ana ci daidai gwargwado. sai nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce rage yawan makin shiga jami'a ba shine mafita ba domin yanzu haka sai jami'o'in ƙasar nan sun sake fito da wani tsarin wahalar da ɗalibai kafin su zama ɗalibai a jami'o'in sai rabi'u nuhu na buka ya ce asalam yau da gobe shirin matasa ni kan fata alheri nake yi muku tabbas kun cancanci yabo da godiya ta musamman bisa la'akari da shirye-shiryenku masu ilimantarwa faɗakarwa tare da nishaɗantarwa allah ya sa ku tashi lafiya yaya usman ahmad kabara da hajiya maryam da anti safinatu mun gode mm. hajiya maryam <laughs> <laughs> to sai mu leƙa shafinmu na twitter inda at mr underscore belal ya ce ydg hakika matakin rage yawan maki na shiga jami'a da hukumar jam ta yi yayi daidai domin hakan zai amfani ɗalibai da yawa sai at adamu o otu underscore madara ya ce salam yau da gobe matakin rage yawan makin da ake bukata na shiga jami'a hakika yayi daidai sai daga karshe at m underscore garin rijiya ya ce rage makin jam ba shine mafita ba mafita kawai ita ce shugabannin hukumomin jami'o'i su dinga sanya adalci da daidaito wajen bada admission Mm, haka yake to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni To kan wannan batu Usman ya tattauna da kakakin hukumar yin jarabawar share fagen shiga jami'a ta Najeriya wato Dr. Fabian Benjamin don jin shin ya yi wannan tsari shin ya wannan tsarin yake na maganar rage makin jarabawar shiga jami'o'i zuwa maki 120 Barka da warhaka Dr. Fabian. Eh, to gaisuwa ke nima. A menene gaskiyar cewa jam ta rage makin da aka saba? An dawo da shi nawa ne yaya ake ciki? Abin da ya faru in ka ce ragewa mutane da yawa ba za su gane abin da aka aka yi ba. Mm-hmm. Abin da muka yi ranar shine ba wai maganan jam ba. Mm-hmm. Mutane da yawa suka ga suna cewa jam suka yi jam suka yi ba maganan jam ba ne. Mm-hmm. Wannan duk masu manyan mutane wanda suke rike da jami'a makarantar duk Najeriya suka haɗu. Daga University, Polytechnic, College of Education, Provost, Rectors, and dc duk da kuma rijista rijistar su suka haɗu suka ce abin da ya dace a yi a najeriya yanzu eh. shine a mai da makarantar nan makarantar suna karfin yin admission a mayar ma makarantar karfin su mm-hmm. za ka nan musu da karfin su na yin admission su su dinga su dinga su dinga yin admission ma ɗaya nan abin da jami'an jihar suka yi mm. shine karfin nan wanda university da makarantar suna suke da shi muka mar musu da makarantar muka mar musu da ya admission musu ya kamata su suna yi. Mm. Yanzu university za ta jifani za ta abin da ya kamata ta yi na magana ɗauki na yaran zuwa makarantar su. Mm. So da in an yi gobe aka samu wani matsala ma su za su yanzu eh wai na yaran muka ɗaukar nan mu muka muka muka ɗauke su da kanmu ga inda muka yi muka ɗauke su. Eh. To karfin ɗaukin yara a jami'a makaranta duk mun murmaya makarantar mu su dinga yin inda ne nan mm. aka tambaye su me kuka gani wanda za su iya ku ɗauke yaran nan makaranta a kai. Mm. wasu suka kawo 200 wasu suka kawo 190 wasu 180 har aka kai har the last one suna aka samu 120 mm, wanda za su wannan 120 ne zama baseline 120 ne shine baseline the last year mm. wanda za a fiya da yaro zuwa jama'a makanta a Najeriya kenan kana nufin 120 nan 120 din shine mafi karanci yawwa da dai kenan eh na gani ba ana cewa kana da 120 dan sai ka zaka shiga makanta ba a'a mm-hmm. in da da yawan tuyanci kuma akwai wanda suka samu suka fika za a ɗauke su ke ba za su fika ba da akwai makarantar da ba wanda ya samu wanda ya fi 120 to ba iya ɗauke ka yanzu haka ka gani akwai kamar kwararra fa eh, university na hokari hmm. can taraba hmm. mutane shida akwai suka zargi makarantar na yanzu haka hmm. mutane shida akwai suka samu makarantar na Eh, shida. Yanzu a cikin mutane shida suka zaɓar na in dai ba wanda ya fi mafi wan me zai hana mu ɗauki da 120 ne. Me zai hana? haka amma su da suka suka ci suka ci 120 hmm. dole su ne suka ci suka ci 120 ne bar wanda suka san 120 wasu na maganin cewa matakin kamar zai dan dankwafa ilimi ana ganin cewa anya ba an daure ma yara bayan cewa su rashin kokari ba kenan sanda ba zai so ka ba because akwai competition yanzu kana zo ka karanta abin da kake so dole ne ka yi karatu ka samu scores mai ce wanda za baka abin da kake so kuma kuma makarantar jami'ai da yawa da suka ce su ba za su iya ba su abin da ya hmm. na bayan da review ba hmm. yanzu kana zo ka shiga kamar university of lagos university of ife in kana zo ka shiga eh, obafana awolowo university university of benin mm. university of ibadan university of lagos mm. sai ta samu matsiyan 200 mm. so sanda bai rage ba competition zai kara abin da muke so shi ne makarantun nan su dinga competing da juna nan gaba mutane za su gane cewa wannan makarantar in dai kun kaje wannan makarantar ta fita masu tsokan aiki sun fi ba wannan makarantar consideration wannan abun da muke yi na in zai kawo competition hmm. yadda mutane gobe za su gane cewa ga makarantar da in ta kare masu dokar aiki masu sun fi consider musu hmm. wannan kuma ka kare don irin mutanen da suke kwasowa ba a consider din su mm. to ka ga nan ma su suna to a bai kamata muna dauki mutane da za su zo suna ba mu kunya ba mm. a yau haka yanzu an dana magana Harvard Oxford and Cambridge ana yin magana saboda irin mutane da suke mm. fitowa to nan gaba in dai muka bar jami'o nan suna kai yaran da suka suka so su ne suka ɗauke su kuma su ne fito da mutane kuma irin mutane suke fito da su shine za mu dinga dube ko wannan muna ganin su da daraja. To amma daga karshe Dr. Fabian kana da wani kira da za ka yi ga su ɗaliban? Eh abin da nake gyawa shi ne wayannan abun da aka ce din nan sai su dinka man tana da dari da ashirin shi ke ka gama komai da komai mm. yanzu ne ma za ka je ka yi karatu su don ka samu abin da kake so mm. duk wanda ke so ke kuma karanta akwai abin da ke so ke karanta mm. ba wa kawai kawai za ka dinka karatu kai kawai duk abin da ka ba za ka yi ba to yanzu da ka je makarantar da kake so ka je ka karanta abin da kake so ka karanta sai ka yi karatu ka samu score high because a cikin wannan jirage wanda aka yi na 2017 na mutane suka samu dari biyu da gaba da gabansa ko fi ɗari shida abin da muka yi yanzu ba wasu kawai mun zo na haka kawai muka yanka wannan eh, dokan wancan su nan ba. Mm. Abubuwan da jami'a makarantar su suka suka kai kama da shi muka duba. Mm. Kuma da irin yanayin da ake yi nan baya wanda za a ce an sa 180 kuma mutane da yawa ba su iya su comply da 180 nan. Mm. sai su je baya suna kwashe yara wanda ba su ma rubuta jiran goma gaba daya in hmm. suka dawo daga baya su suna aika mana suna roƙo cewa a mutu regularization akwai abin da muke kira regularization hmm. wanda suka zo wanda aka yi ba su da record ba su yi jan ba aka ɗauke su makanta ko kuma sun ja mu samu abin da kamata ba haka dauke su makarantar sa a zuwa musu regularization muna so mu hana wannan shekaran ma mun kawo wani system da muke kira CAP menene shi wannan CAP din nan mm. dalibi wanda ke so makaranta zai iya yana tracking admission din shi mm. zai dinga dubawa in dai akwai inda aka baka ba wani admission wanda bai samu irin kowane shi ke shi ba zai iya query mm. zai eh, eh, eh, kawo complaint a gashi shi fa an ba wani admission wanda bai samu sukar da samu ba. Wannan duk wannan permission a kafin so da zamu dinga duba kar a samu inda za a cike wasu. kada a zo ɗauki wanda baya da score kamar kai a zuwa barka da kake da high To mun gode sosai Dr. Fabian kakakin hukumar zane jaraba shiga jami'a ta Najeriya mun gode. Madalla. wai bahaushe ce waka bakin mai ita tafi daɗi mm, mm, <laughs> mm. shi ne kakakin hukumar jam kenan ta shiga jami'o'i sharafin shiga jami'o'i kaga usmani ma da ina da tunanin cewa wannan rage makin zai sa ɗalibai su Eh, kamar yadda wasu masu sauraro suka ce suka ce eh to amma kaga yanzu ya kara waye eh, mana da kai musamman in kika kula ko in ce muka lura ya mai da hankali ne akan inda yake cewa ba wai an ce maki 120 ya zama ba mm. a abin da ake nufi shine idan akwai mai maki 120 ga kuma wasu da 180 200 ko 200 da fiye da mm. haka idan suka zo jami'ar su za a fara bawa hankali a mm. ɗauka tukunna mm. masu ɗari da ashirin maimakon a ce ku tafi to in mm. akwai sauran gurbi za su iya samun wannan damar eh. sai su shiga wanda hakan kuma jami'oi suna da ikon su sa nasu mafi karancin eh, makin da za su ɗauka kamar jami'ar BUK ta fito eh. ta ce gaskiya tu ba su yarda da wannan yawa yawa kin ga in kika eh. kula a cikin hirar da muka yi da shi mm. dama ya jami'o'i da hukumomin ilimi su manya suka eh. tare suka kowa ya kawo a basu karfin yin admission da kansu ta cewa maki kaza ne to amma kamar yadda kika yi magana mm. yayi magana cewa ya danganta da jami'a mm. saboda za su iya cewa ba haka ne nasu ba ko kuma haka ne nasu tana da ihon da za su masu sa nasu yawa sannan ya wata magana mai mahimmanci inda yake magana cewa inda na zan so mai fashin baki da zamu ji yanzu da yana ne yana jiran mu alayi mm. wanda ya yi magana cewa in aka zo wurin neman aiki mm. suna son a gane cewa wannan jami'ar ga irin mutanen da take fitowa da su mm. wannan ga irin wanda take fitowa da su nagartar su kenan mm. ɗaliban da suka fito daga wannan mm-hmm. sai ga wurin ɗaukan aiki kila a ce kai wanda suka fito wuri kaza su ake ɗauka da kaza su ne kaza mm. ya wato irin wannan zamu Usman cikin masu sauraron mu da kai wanda ya aiko da wasiƙa cewa yana da tunanin France ɗin shi yanzu kaman za su kwanta eh. to ka gani wannan ba zai baka dama ka ce saboda an maida 120 baka ce ba za ka yi karatu ba sai ba gurbin wancan babban ne sai kila kai ka dan samu da 120 kuma kila makarantar da kake son ka je ba ita za su baka ba yawa matsala kenan zaka so kamar yadda biyu ke suka ce ba za su yi ba misali amma ni ni ni har yanzu ban gane ba me mm. yasa ne ba a cin shi ne sosai da aka rago shi haka sosai standard din karatun ne ya lalace ne aka rago shi haka sosai da ke eh da ke da ni da Safina da masu sauraro bari mu bi masu fashin baki mu je abin yake ne assalamu mm. alaikum malam Kabiru Danladi Lawanti daga Zazzau wa alaikum assalam to barka da warhaka kuma barka da shigowa barka da shigowa to ka ji tattaunawar da yawwa ka ta tattaunawa da muka yi da dr benjamin eh, fabian na hukumar jam wanda kuma yi mana bayanin yaya abin yake to ku masu fashin baki musamman akan harkokin ilimi kuma ga ka matashi kai ma kanka yaya kuka fahimci abin eh, eh, hmm. eh na farko mu da wanda muka ga abun na farko abin da ya fara zuwa ranmu shine hmm. ilimi ya lalace haka ne da za a ce za a koma maki ɗari da ashirin zai shigo jami'a saboda in kuka duba ainihin ke zuwa jami'a mm. a wannan da ake cewa maki ɗari da tamanin ɗin ma mm. mutane da yawa kamar ni a jami'ar da na sani mm. wato in ka ga mutum an ɗauke shi da ɗari da tamanin yawanci daga jihohi ne da ake kira educational less advantage state wato jihohi da suke da dama suna da rauni wajen wajen harkar ilimi. To su ma kuma yawanci sai an haɗa da neman alfarma. Eh, wani lokaci ka duba irin wayannan wayan nan tare tare na gwamnati sai ka fara tunanin cewa ba mu san ainihin abin da yake eh. ainihin wato abin da motivation na irin wannan irin ba. Eh, ka kwaro gwiwa haka. Yanzu abin da suka yi, eh abin da jam suka yi yanzu sun tsora wani mugun nauyi ne akan jami'o'i. Kuma yana tabbatar maka cikin mutanen da suke applying suna neman gurabe na shiga jami'a. misali zan ka yanzu mm. jami'ar amadu bello ta ce a nan arewa ita ce za ta yi ɗaukar ɗalibai dubu biyar a shekara mm. za ka tarar mutanen da suka cancanta ɗauke su mm. a maki ɗari da tamanin da ake magana akan samu wajen mutum dubu ashirin da zuwa talatin da wani abu wanda sun cancanci a ɗauke su kuma ga shi gurbi dubu biyar yanzu an dawo da shi ɗari da ashirin za su ninninka kenan ina sama dubu ɗari biyu amma amma malam kabiru idan baka manta ba eh. a tattaunawar da muka yi da shi benjamin kaji yana maganan cewa in aka ce jam ce ta kawo ba a kyauta musu ba domin wai jami'o'in da kan suka tare suka tattauna don su yanke shawarar a ba su karfin su ma su zama za su iya admission da kansu eh wato ai mun karanta wannan din ma na farko sai kai mamaki ga cewa to mm. me wannan kun da bakun baya bayan an bada da wannan sanarwar wasu gabanin jami'a kuma suka fito suna cewa ba su yadda ba ah, an tsora musu wani nauyin da ba su ya dauka ba to kaga sai kai mamaki kace to ina aka zauna aka yi wannan taro ba mm. ko dai akwai dawa dawa ne jami'a da su yi wannan taro ba mm. yanzu dai duk maganan ba ba shi bane abin da dai yake nuna shi ne cewa an samu koma baya a harkar ilimi a Najeriya yadda dole ne a rinka rage ainihin wato mataki da ake so a kai kafin a samu shiga jami'a hmm. wato ilimi ya rushe yadda in an ce mamaki maki da tamanin da mutane ba su iya kaiwa ba hmm. Hmm. in muka duba wannan kuma za a ko ɗaliban kansu ba sai da wannan abin da jam ta yi ba malam kabiru in har eh, daga nan facebook live ɗinmu ga magana da kai ɗazu ne wani ahmad muhammad daura ya ce rage maki tabbas ba shine mafita ba domin babu isassun jami'o'in da za su iya ɗaukar ɗalibai abin da ya kamata shine gwamnati ta ƙara gina jami'o'i to haka ne ya kamata gwamnati ta ƙara gina jami'o'i din ba ƙarin jami'a ba ne zai magance waɗannan abubuwa ba hmm. abin da ya kamata gwamnati ta yi shine akwai tsare-tsare wanda aka yi na cewa akwai makaranti na koyon sana'o'i din mutumin da duk ba bai samu maki na shiga jami'a ba a ba su dama su makarantu na koyon sana'o'in nan mm. kuma ya kasance duk mutumin da ya gama wa'annan makarantu na koyon sana'a ya fito zai iya ainihin dogaro da kansa ba sai ya dogara da gwamnati ba sai shi ba akwai abubuwa da yawa waɗanda aka faro a misali zan baka a kan politeknik a mm. shekarun baya mm-hmm. waɗanda duk mutanen da suka kammala ainihin wannan makaranta ta kamar polytechnic za a ga cewa yawanci mutane ne wa'anda yake bayan sun zama makarantar nan sun zama mutane masu dogaro da kansu mm. wato waɗannan tsare-tsaren su ne kamata a karfafa ba wai a zo ana rage ainihin mm. misali yanzu ka rage ainihin maki da mutum ke bukata shi da jami'a mm. in ya gama jami'an nan ina za ka kai shi akwai wani bincike da muka a dubu biyu da takwas duk da yake ban san ainihin ko an yi updating wannan bincike ko an kara sabunta shi abubuwan da mutane suke karantawa a jami'a da kuma ainihin abin da ah, lego maki suke bukata wato kasuwan ma'aikata ke bukata mm. sai muka tara su yawanci abubuwan da ma mutane suke zuwa suna karantawa jami'a ba ana ba a ma bukatar su ainihin mm. a wannan kasuwar sai kammala karatu shi yasa za ka cewa mutum ya kammala karatu sai shi yana ta sai a ce ai shekarar sa kaza ba aiki mm. saboda ba a bukatar abin da ya karanta to fa wannan abubuwa ne da yawa wanda yana fata shi ministan ilimi Mm. da sauran masu hannu da shuni a cikin al'amuran ilimi za su zauna su duba. Mm. Na ga uh, malam Kabiru. Sannan daga baya a zuwa mm, a ce ba haka ba. An da an yi kuskure za a eh, sake shi. Ga Maryam. Wato abin da ake kira politics sama Haka eh. haka. Na ga inda kuma su eh. jam suka uh, mayar da martini ga wanda suke soki wannan lamarin da a yi a ku inda suke cewa wannan wani rinkuri ne na su ga Uh, akwai da yawa yanzu ɗalibai da wanda suka kasa shiga jami'o'in Najeriya mm. kaga suna fita kasashen waje Ghana, Uganda mm. to wannan wai shi zai taimaka su tsaya din nan to ya kake ganin wannan? A'a masu fita Uganda, Ghana da sauransu ba wai saboda jam ne yasa suke fita ba fa. Mm-hmm. Wanda suke fita din nan yanzu in ana maganar cewa waɗanda iyayen za su ɗaukar nauyin su kai su Ghana ko Uganda ko mm. ina su je su karatu. amma ba wai saboda jam bane duk mutumin da ya ce wai saboda makin da aka sa a makarantu na jam shi yasa mutane ba sa shiga jami'a hmm. wannan kuskure ne wannan kawai wani abu ne wanda yake yawanci su jami'an gwamnati in an zo da irin wannan tsari saboda kare shi sai a ta ba muku wanda ba ba sa kan hanya hmm. sai ka tambaye shi ya ji an yi bincike an tara su mutanen da suke karatu a Ghana ko Uganda saboda jam ne maki na jam ne ana hmm. zuwa gaskiya mu wannan a ciki a cikin wannan harkar ilimi ba a batun to bari mu waiwaya maganar da yayi mm, To bari mu fasa bakin ko ka fasa mana bakin maganar da ya na cewa wannan abin da aka yi zai kawo wato tserereniya wato irin competition a tsakani na cewa makaranta kaza tana daukan ɗalibai masu irin standard ko kuma matsayi ko mataki kaza domin su fito da gwaninta ko kwarewa yadda zaka ga in suka je neman kamar yadda kace lobo market na kasuwar ayyuka zai zama an yi aiki da kyau ko kuma su aka fi dauka ma su abin da abin da su gane shi ne duk wani abin da ka kawo sai ka kwatanta shi da mm. ainihin international best practice da aka yi a ina aka yi haka a duniya aka samu wannan mm-hmm. in ba a yi wannan ba wani bincike aka yi wanda ya gwada cewa hakan hakan shi ne zai faru. su mm. abubuwan da muka yawanci tsare-tsare da muke na ilimi ne na kiwon lafiya ne na ainihin zamantakewan jama'a ne tsari ne ake wanda ba a tsayawa wato a yi bincike a kai a ga menene ya kamata a yi sai dai kiyasi wani zai zauna yana a ofis yana kyanci kawai ce ai ai ko kuma yaran su suna ganin su ba sa kaiwa wannan matakin hmm. sannan yanzu ainihin dama da ake da shi na sata kudin gwamnati a ce an tura yara turai karatu hmm. wannan batun PAC da kuma yaki da cin hanci da rashawa ya tushe shi hmm. saboda haka dole su nema wa yaran su inda su yadda za su tafi shiga jami'a a nan eh. Najeriya oh. wannan abu daina kawo tsare-tsare na ta ilimi hmm. ko ciwon lafiya a rinda kawo siyasa da son raya ciki. Eh. To mu kalli batun Malam Kabiru mu kalli batun standard din karatu. Mm, matsayin eh, shi kan shi. Eh, shi kan shi karatun da yanzu mm. ake ce ya taɓarɓare musu eh. shi ma yana daga cikin abubuwan da ya sa mutane ke barin mm. Najeriya su je wasu ƙasashe karatu. Kamar ma magana da muka yi da ke a ƙasa ɗazu kike muna maganan cewa wannan kar ya kawo abin da ake cewa bature ke cewa garbage in garbage out. Wato an zuba shirme an kwashe shirme. Don kwanaki ma muka yi da kan wannan miracle center ɗin nan. Duk yanzu yana ɗaya cikin nagartar karatu. To ingancin kamar yadda Maryam ta ce. ganewa ne maganar da ake cewa ilimi ya ƙwarai a Najeriya duk da ƙwarai a ilimi a Najeriya sai ga mutum nan ya gama makaranta hmm. ah, ba a ma lissafin a cikin ɗalibai mafi ainihin kwazo. Hmm. Amma daga ya je turai za a ga cewa ya zama ɗaya daga cikin mutanen da suka fi ainihin a cikin ɗaliban da suka kammala ko a Oxford ko a Cambridge ko hmm. a kowace jami'a da ƙasar Najeriya. In ya samu dama. Ko maganar cewa wai ilimi ya tafarkware a nan wurin ba wai tafarkwarewan ilimi ba ne mm. irin waɗannan tsare-tsaren yau a kawo wannan gobe a kawo wancan shi ke jawo matsaloli da ake fama da su a ilimi mm, wato ba ba tsayuwa wuri yake wai wai wai set tsari abin da ya kamata a yi a ce an yi wani tsari amma za a duba shi bayan shekara biyar mm. a gwada a ga cewa akwai abin da ake kira monitoring and evaluation in an duba a ga tsarin nan cewa shi ya fi dacewa mu ci gaba da yinsa ko dai akwai wasu gyare-gyare da za a yi to amma yanzu in an yi tsari guda ɗaya sai a tafi shekara goma in ba wani cin rai ko wani siyasa ya taho ba mm. sai ga cewa babu wanda ya kula wannan tsari ba haka za a yi tafiya babu maganan training na malamai ko training nasu na ake na sannan kudaden da ma aka ce a ware wanda majalisar ɗinkin duniya ta ce a ware saboda ainihin harkar ilimi za a ga cewa gwamnatoci ba sa yin shi ko waɗanda suka ware din kudaden ba a mm. bada su saboda ainihin a ayyuka wanda za su kawo inganci ilimi da. Eh, saboda abubuwa ne mm. wanda ke dukkan mu sai mu sai mun tsaya mun duba waɗannan abubuwa sannan mu ga mm. za mu yi wa kanmu mm. na ainihin yadda kasanmu za ta farfaɗo Eh Malam Kabiru, eh. yawanci ah, tunda muna magana akan inganci na ilimi da maryanta ta tsakalo bane yanzu na maganan standard kamar yadda Bature yake cewa. shin wannan maganar inganci da muke a eh. mako mai zuwa Allah so muna nan zamu hada shiri rana ita yau Allah ya kai mu akan maganar wani tsari da akan yi wanda zaka ga mm. a shigo da ɗaliban waje mm. wasu ƙasa mm. daga ƙasashe daban-daban su shigo turai kamar wai abin da exchange da ake na musayar ɗalibai na secondary daga sha biyar zuwa sha bakwai wanda ana eh. ga haka wani mataki ne da zai inganta eh. ilimi wanda a cikin hirar da na da ɗaya daga cikin shugabannin wannan abu ya yi maganan cewa hakan ya nuna domin da ɗaliban suka koma sun yi ba ta kashi sun ba wa jarabawa kashi da kyau da kyau to za mu ji a mako mai zuwa za mu nemo ka sai mu ji yaya wannan abin yake in ya so sai mu tattauna gaba ɗaya da kai mun gode kwarai mun gode kwarai mun gode sosai madalla madalla so to kin ji maryamu da mm. safinatu mm. ta bakin shi mai fashin bakin al'amura na ilimi wato malam kabiru dala da lawanti wanda shi ma kanshi malami ne kuma mm. ɗalibin ilimi kuma ya eh. fayyace abubuwa dalla dalla dalla dalla sannan ni kaina na na ƙari yau eh gaskiya saboda kin ga maganan da yake ne ya danganta kamar akwai maganan da ta tsaya min a yace zaka ga ɗaliban mu a Najeriya wanda ake ga kamar maryam basu da kokari sai ki ga idan suka gama dan karatun suka dan fito kila ba ma wani babban mataki suka cimma ba a ce ɗalibi ya shiga first class waye mm. amma in ya taho irin kasashen turawa sai ki ga yana ta wuta kawai ni akwai wanda na mm. sani ya samu dama akwai da na mm. sani aka kore ta daga jami'a ko ta tana zuwa nan gurin ta fasa wani baja-baja ah, lokacin da muke jami'a eh? najeriya cewa muke musa a muke nema to a <laughs> shekarar da ta ta kammala karatu eh. ba wanda ya samu maki irin makin ta anan din amma a can kuma za a ce ba komai bace to sai mu dubi irin wannan to mako mai zuwa zamu da magana wannan maganar musanyen dalibai kamar yadda muka yi magana yanzu a madadin yar uwa maryam bashir bagaji da wata yar uwar <laughs> safinatu sodangi sai kuma daniel brown da shine ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu ne mr pete solomon jack shine ya hada mu da ku a shafin facebook live har na ga wani yana cewa tsarin da aka yi sha lange ya ce tsari ya yi kyau a facebook live to kaji solomon